to jama'a ina muku gaisuwa ni bashiru na samu kai kawo muku wannan gaisuwa daga lafiyar radio ministry yau kuma na kawo muku maganan allah amma sannan mu fara ni da kai ya kamata mu yi addu'a saboda haka ana malar roko ya fa maka zunubi ya taimake ka ya kara maka zaman lafiya ya gyara maka bukata ya bude maka ilimi ya kuma yafe muna zunubanmu kamar yadda muka yafa zunubanmu dan mu zunubansu na wannan roko da sunan yesu kristo amen hallelujah kamar da da na fere yau mu za mu ji maganan allah da abin da ya faru tsakanin mutumin da allah a dama allah shi kadai yake nan shine ya fara halittan sama da duniya da allah ya gama halittan sama da duniya ya yi wani mutum sunansu adamu si da matanshi allah ya kuwa ya gyara wani wuri wani gona mai kyau a wurin ya sa mutum da matanshi si ya kuwa ba su iko su kiyaye ta su kuma nomata to suna zama lafiya da allah ba abin da ke dame su a wannan gwana wata rana sai ni kuma ya juya kensu maciji ya zo wurinsu ya ce ma matan mutum kaman in ji allah ya ce kar ku ci kowane itacen da ke da wannan gwanan da matan mutum ya ce ma ni kuma mun yi mu ci kowane itacen da ke da wannan gwanan amma akwai wata wata take tsakanin shi Allah ya ce kai mu ci ko kai mu taba shi jiran da za mu ci za mu taba shi da mu mutu sai ni sai ta ne ce matan kaman ba da ku mutu ba amma Allah ya sani ran da za ku ci wannan yayan itace saka zama za ku zama kaman shi uban iji ne so da matan ta ji haka ta ji wannan itace eh, tashi ta kuma kai ma mijinta su kuma ya kuwace bai daidai ba sai suka ci kamar allah na zuwa sai suka gudu sun ka boye to shi allah ya kira su kama ina kuke sai mutumin ya ce ma allah kama da muka ji karanka kana zuwan na mun ji tsoro sai mun kuwa gudu muna boye shi allah ya tambaye shi kamar ci. yayan da nace karka ci to mutum ya ce ma kaman ya ce ma Allah kaman matan da ka bani shine ta bani na kuwa ci Allah ya tambaye matan shi kaman menene wanda kai matan kuma ce ma Allah kaman sitani ne ya bani maciji ne ya bani sai na kuwa ci sai Allah ya ce ma maciji kaman saboda abin da ka yin nan da kifi da ciki da ka tafiya a rayuwanka duka da abincinka da kasa da ka ci da abinci siyasa har yanzu muna gan maciji yana tafiya da ciki sai ya kuma ce ma matan kuma saboda kai kuma ka ci yayan da na ce karkucin nan da azaba ka kuma da ka afe mun gani mata tuka ciki da wahala ne suna wahala sosai sannan su afe yayanmu da bayan na ce ma mutum kamar saboda kai kuma kaji matanka kaci da yayan da na ce karkacin nan saboda kai na sinimai duniya da zifa ne da aka ci abinci da wahala ne sosai da aka ci abinci da bayan haka da aka komo kasa ne saboda kasa ne kai sai sa muna gani irin wahalan da maza ke yi sannan mu ci abinci saboda haka ya kamata kowa yi aiki amma da ba haka ne dama allah ke ciyaye ta da komi allah ke ba mu abinci muna da cikin wannan cikin gadin a kowane abincin da muke so mu ci ko abin da muke so mu cin duka muna gani mun samu amma yanzu ba haka ba ne da bayan haka Allah ya kuwa koro shi a cikin wannan gwanan saboda haka mutumin sun zama zunubi amma bayan ta Allah kuma ya ce muna ya ce ma mutumin nan kamar saboda haka da ka mutu har yanzu muna gan irin mutuwa inda mutuwa ke zama da mu kullum kowa sani kuma da ka mutu saboda haka ni da kai kuma muna da zunubi saboda dukanmu kakanninmu adamu kakanninmu ne duka saboda zunubin mutumin guda dukanmu muna da zunubi allah ya ce bai bari mu da zunubi abin da ya faru bai ma allah dadi ba shine allah ya ce makamanshi don bari wani ya zo shi wanda zai zo shine yesu kristo Allah ya kawo shi a kashe shi ya zufa jininsa saboda mutum mutanen duka mu samu gafura da jinin yesu kristo to kai da kai ji na da kai nake magana yau in ka ji magana na in ka zo wurin yesu kristo ka zo ka ji maganansu kana, kana bin shi sai kuma ka samu gafura allah zai gafa ta maka zunuban da ka yin duka har ke kuma ka samu lahira da gobe ciyama ba haka ba ko duka mutanen muka mutu ba mu yi mu shiga aljanna da azaba ne da mu samu mutumin ba ka shiga aljanna ba menene me da ka samu ko ina da ka zama da ka kuma shiga wahala a cikin wahala ne a cikin wuta da a sa maka shi ne wannan shi ne shi allah ya cire mu da jahannama saboda ni muna son mu shiga aljanna to saboda haka in kana ji na ina cira ka ne yau zo wurin yesu kristo in ka sani dai kai dan adam ne ka sani dai kana da zunubi ka sani dai muna da zunubi daban-daban ne inda muke magana akwai zunubi ciki abubuwan da muke yin duka zunubi na cikin abinda muke yin duka rayuwarmu abubuwa da yawan da muke yin akwai zunubi ciki saboda haka wanda ka yi na ka zo wurin yesu so, ka nuna masa zunuban da ka yin duka si sana da iko da dama a yafe maka zunubi da bayan yesu ya yafa maka zunubi to ka zama dan allah kenan da bayan mutuwa za ka samu lahira ne za ka shiga aljanna saboda su ya ce muna kamar yana gyara wani wuri da bayan ya gama da zai zo kuma zai komo ya kai mu wurin da ya gyara nan in ya komo waɗanda suke ji maganansu suna bin su ne zai kai su wurin nan littafin duka na yana maganan yesu kristo kamar si dan allah ne saboda zunubin mutane ya zo cikin duniya dukan mutane sun ji maganan yesu kristo suna ji sun sani kuma si kuma yesu kristo annabi ne annabin da ke ya ma zunubi hallelujah saboda haka in kana ji na ka zo wurin yesu kristo ka nuna masa zunubi ka ce masa kamar kai dan adam ne ka sani saboda zunubi ya zo cikin duniya da kai kuma ka zo wurin shi da yafe maka zunubi in ka yi wannan aduwa da farin ciki za a yafe maka zunubi in ba haka ba bayan mutuwa da ka kuka ne sosai za ka ka jahannama ne da a kai ka jahannama ne a jurin jahannama ba abu wani abu mai kyau a wurin nan kuka zan lake wurin nan wahala zan lake wurin nan ba ka so ka shiga wannan wuri amma aljanna ne ya kamata ka shiga in kana ji na kai ka jira yau ne naka wata cira ba ka samu anya kuma ka ji maganan allah kamar yadda kake jin yau saboda haka kai ka jira gobe bari ma allah gobe gobe na allah ne ba namu ba saboda domin ba mu san abin da gobe ke da shi ba allah kada ya sani yau ne namu in kana ji na karka jira na kiran ka ni ka zo wurin yesu kristo na maka maganan allah ne ka ji maganan allah yau ka zo wurin yesu kristo ka bayar da abubuwan da ba da dukan da kake yi ka bayar da si ka yi tuba da shi saboda ka samu gafura saboda ka shiga aljanna kana ji na kafin ka shiga aljanna ya kamata ka yi wani aduwan guntu tare ni dan wani ni dan adam ne na da zunubi na sani saboda zunubi ka zo cikin duniya na zo wurin ka yau ya fai mini na duka gobe ciya ban zama naka zo ka shika rayuwa na shika zuciya na zauna da ni saboda ni kuma in zama mutumin kirki na wannan roko da sunan yesu kristo amen hallelujah da bayan kayi wannan aduwa maganan allah ya gara muna kaman an yafe maka zunubin da kayin duka yanzu ka zama mutumin sabo daga yau ka zama mutumin kirki daga yau ka zama dan allah abinda ya kamata ka yi kawai ni kullum ka ji maganan si ka bi abubuwan da yesu kristo kai gwara muna mu yi nan ka yi su in ka yi haka to gobe ciyama ka samu lahira hallelujah don kana ji na yau maganan allah ya zo wurin ka ne to wata zila za ka tambayi wani abu ne namba na ne 0249251594 saboda ka cira na sani da kai mu yi fira watan jama'a assalamu alaikum